Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin wani mai suna Malam Damina daga garin Zirami a karamar hukumar giya ɗaya ta jihar Bauchi wanda ya zayyana kukarsa game da wata shari'ar da ya zargin cewa ta rashin adalci ce wadda alkali Sani Musa ya yi masa. Idan an tuna muna magana ne kan korafin da mutanen na Zirami suka yi cewa shi wani alkali yana ci musu zarafi. har ma a garin ana kiransa da sunan alkali remand a saboda yadda suka ce yana karɓar kuɗaɗen mutane ya kuma aika da su gidan wakafi wato remand kenan da turanci. A bayan da muka yi batun takardar da suka gabatar ta kuka tun watan Yunin 2016 zuwa ga alkalin alkalai na jihar Bauchi ba tare da an ce musu uffan ba har izuwa lokacin. Sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi ɗin Sa'ad Muhammad Sambowal ya yi hira da wakilinmu, inda ya yi kirarin cewar sun rubuta amsa, to sai dai kuma amsa ce har yanzu tana cikin ofishinsu, a saboda wai lauyan mutanen baya da basira ko kuma bai san aiki ba, shi ya sa ba a ji amsar ba. A ƙarshen hirarmu da Malam Damina wanda aka ji a makon jiya, na yi masa wata tambaya bisa wasu dalilai da za a fahimce su daga bisani a cikin irin maganganun da shi babban magatakardan kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musuluncin ta jihar Bauchi ya yi kan wannan batu da kuma irin dangantakar da ke tsakaninsa shi kansa wato magatakardan da alkali Sani Musa na kotun Zirami da kuma wani ɗan sarkin Zirami mai suna Alhaji Mustapha. ga damina. To kai yanzu me kake so ka ga ya faru a kan wannan batu naka da kuma batun wannan kotu ta jirami. Shi alkali in an fudda shi ma ni dai ban isa fudda shi ba amma in an fudda shi ma a jirami daidai ne in an fudda shi ma yauwa duk abun da aka masa ni dai ban isa masa komi ba amma zan amma ni mai iya kokawa ne tunda akwai gaba da shi ma yawa to ni in an fudda shi daga zirami ma ba zan in za a fudda shi ba zan ce a'a ba in an bar shi ma ba a cikin sona ba bai min adalci ba tunda na kai kuka na bai share min ba na ba da dubu hudu akan za a tura ya uruman an sa shi a mota hakimi yayi waya aka dawo da shi ba a kai shi ruman din ba wato kai ne ka biya kuɗin ruman ni ne na biya kuɗin ruman ni ne na biya kuɗin ruman naira dubu hudu naira dubu hudu damina zirami kenan Wani kuma daga cikin waɗanda suka rubuta takardar kuka shine gagarau ɗan Musa Zirami, wanda lokacin da wakilinmu ya yi tattaki zuwa Ziramin a wancan karo ba a bari ya zo ya yi magana ba sai aka turo wani ƙaninsa. Salamu alaikum, ne gagarau ɗan Musa sama da shekara hamsin da biyar kakanmu ya rasu ana shirin iyayenmu suka kare a bayan sarkin zirami ya sa aka kwashi gonanmu muka yi haƙuri da haka a bayan mun yi haƙuri da haka akan itace usman alayhi damuna ya zo ɗauka na yi magana sai ya tashi yana zagi na uwa uba mata suka je su yi haƙuri wane ne shi alhaji damunan da kake magana alhaji damuna uban usman da muka yi shatar baki da shi hmm. to shi ne akan dalilin kai na buga a hakimin mu waya na shiga ga abin da yake faruwa a gidan mu hada mata sosai ya kashe waya bai mana amfani ba a baya suka rarumo mu na buga waya na he ya kashe he na buga kanina yana gamawa yana gamawa na ce to gashi gashi abin da baro ya ce to ka tafi giya da ka faɗa difiyo na ce na faɗa difiyo yanzu zai biyo hanya sarkin zurami sai ya ɗauka ya ce a'a ƙarya ne ai sun kawo a kotu mu muna jira zai zo ya bi mana kado ya ce a hakimi aka aka ce sun kawo kotu sai na buga masa baya su wane ne suka kawo kotu su um, su alhaji damanan usman alhaji damanan shi ya kai kotu hmm. ni mu kuma hakimin mu ya ƙi bi bayan mu ai dole mu tafi guri da za a shete mu hmm. an kawo mana farmaki ha gida hmm. to dalili haka sai DPO ya ce eh lalle hakimin mu ya je ya kawo nace ranka da ba haka bane ni fa ka yanzu muna jiran zuwan ka ka zo ka cete mu hakimin mu ya ƙi ya ce to kuma haka ya yi haka to shikenan ya aka kawo mana takarda muka je kotu da matana da matan kanina da matana biyu a kona biyu ko abinci ma ba dafa ba aka je aka hallara mu aka ce matan to an sawwaƙe musu su tafi ni aka tura ni ruman an rubuta akan cewa wata aka tura ka ruman akan me akan wannan cacan bakin wane ne tura ka ruman din nan alkali musa shi da hakimin zirami su ne suka tura ni ni a gani na a ganin ka eh. a cikin kotu ko kai kowa ina ne aka yi wannan kotun sa muka yi a cikin kotu ya suka tura ni ruman ani na nemi beli na suka hana suka ce je na je na yi wata na je na yi kona ɗaya aka ɗauko ni na dawo beli na dubu takwas muka zo muka shiga shari'a aka ci min aka min taron dubu sha biyar aka yi roƙo aka yi roƙo akan haka aka rage dubu biyar dubu goma banda kuɗin mashin banda yanzu wani bashi na, na taron ma ban gama biya ba hmm. kuma alƙali ni miskini ne na nuna musu na nuna musu bara ma nake a lokacin kama wani babba ya daga ne zo na ɗan huta to saboda haka ni na ce to Allah ya kawo mana iyakar wannan abu tun da cuta nan da aka yi akan kama mata na na sabi baya na akan haka to shine na ce Allah ya kawo mafi sauki to Allah ya kawo mafi sauki rannan wannan magana ta bullo a gidan rediyo ana yin magana to na je akan ina jira a kira ni to sun zo akan kira he suka kare he suka tura kani na yaje ni akan bana ba zan kare su ba saboda haka suka nemi kani na yaje ya faɗi abin da faɗa na ce to ni ban yadda ba ni na yi hanyar da zan je na yi magana da ɗan jaridun su ne za su duba hakkin wannan abin da suka min ni ba zan iya yadda da haka ba to saboda haka yanzu sai Allah ya sawo kokarin haka kuka kira ni na zo zan faɗa amma abin da ake faɗan kaga a haka a bayan haka aka tura wata takarda aka ce hakimin ai hakimin da sarkin ai da alkalin aka ce musu an ɗage shari'a mun je an gama nasu sai suka yi suka yi watsi da shari'a ma gaba da watsi da takardan wannan waye tura wannan takarda takardan dpn inda ya tafi na giya da shi ya tura a kotu ya ba mu muka kai akan cewa he an gama nasu kotu ya nasu suka yi watsi da nasu wato sai sun gama bincikensu a kan wannan batu kafin a ci alkali ya hukunci a kai yawa hmm. to sai suka ki he kotun ya ki he suka yi nasu takardan ma ina da tabbacin shaida yanzu ko yau suka yi musu akwai su akwai hmm. dalilai da yawa yawa da zan ambata a kai hmm. to kaji hujjojin to ni dai abun abin da ya sa na shine ya je kamar zai kare su aka ce to nasa babu ɗan jaridu yadda kuka aika masu suka ce su ba damuwansu su ni suke so ni miskini ne mm. hakika kuma ni miskini ne kaji bana shekara talatin da bakwai ina tare da wannan na suka mutu hakimin mu ya kwashi ya karbi gonar mu ya watsa mu rasa ni dai gabara na kama a dole haka mu har yanzu ban gama wani biya kuɗi dubu sha takwas ban da kuɗin a mashin mawa kuka biya wannan kuɗin alkali musa shi muka biya kudin na taron mm. da na wannan abun mm. da na beli sawuna uku ina zuwa rigistare ni dai bana ni ba ma'aikacin kotu amma ina yawo ina ga na ce a taimaka min a bani rasu suka ce ba za su bani ba rigistare ya sawuna uku na ce akwai abin da zai biyo wata rafa kuna ba da rasu a ƙauye sai suka yi foget da ni na dawo ni ba a ba da rasu ba mm. akwai wani kuɗi da kace kun biya ko kuɗin mashin ko kuɗin menene eh akwai kuɗin mashin abin da muka biya hmm. na farko dai mun biya ɗari biyar na biyu an ce kuɗin yadda za a tura ni ruman dubu biyu ni na biya aljihuna kaga kuɗin kai za ka biya kuma a tura ka ja kulle ka eh, ni na biya ya wuce wa ni na biya dubu hmm. biyu ga kuɗin mashin ɗari biyar ga gidana ya sun mata sun ɗauko dubu uku a kona ukun zirga zirgan nan har yau ban biya wa an suka mu hmm. ni yanzu wani abubuwa in ina faɗa ma gaskiya za a tausaya ni damuwa na wannan abu da aka cuce ni shine ni damuwa na rike ni yanzu kai me kake so ka ga an yi kan wannan batun na alkali sani musa da kuma kotun nan ta zirami eh ni abu da nake so a yi a shiki ni dai yanzu tunda allah sa manya nan magaba da mu suka tashi a kai sai abin da suka gani su ne suka gani za su cancanta abin da za a kare mana hakkin bil adama na jaba talaka ka yanzu ba abin da iya sai sai ku manya abin da kuka duba za a yi da mana daidai yadda za a zauna lafiya a zauna a war wannan abin talakoki suna kuka to da shi mu za mu bi saboda haka Allah ajiye ku ni da nan gaba abin da nake so in Allah sa wannan abu ya zauna lafiya ne dai talaka ya ji daɗi a kasar ciki Shirin mu na gaba za mu ji zarge-zargen da Sa'adu Muhammad Sambo da ya yi mallauya mamman Lawal Yusufari da amsar kuma da ya bashi, har ma da zargin da yake ma 'yan jarida da suke bin kadin wannan batu na mutanen zirami da suke zargin alkali Sani Musa yana ce musu zarafi. A kasance lafiya.